bashin haka babu shakka ajiya kamar yadda kika yi shi fida wannan abin da yake eh, ba boye abu bane wani abu da yake sananne abu ne a tsakanin al'umma kuma ya faru jiya ya faru yau mhm. ya faru ma gobe to abin da yake akwai shi shine musulmai ya kamata eh, mu tashi wasu ababen da ake ciki mu kokarta mu sake su saboda yana kawo mana kuma baya yana kawo mana cikas a cikin rayuwarmu sannan ma kuma yana da impact negative impact kan zuriyar da za a samu a cikin zamantakewar na aure mm. babu shakka hajiya Allah bangiji ya kaddara eh, wannan mawdu'i yana bukatar shimfida shimfidan da zan yin ga da shi kuma wannan shimfida kuma dan zo kuma in kare magana na shi na farko eh, is high time mm. musulmi ya kamata abin da aka ce ma counseling mm-hmm. gabanin shiga aure ah. wallahi ya kamata mu kafafa shi shi rayuwarmu counseling shi ne falkarwa da zuwa da karantarwa da ya kamata a yi ma waɗanda ke nufin shiga aure mm-hmm. ya kamata mu musulmai mu karfafa shi mm-hmm. ba a rasa yi ba amma so dewa shin nan ne aka zo ana yin shi eh, a ma'adaron time Allah ya sa iyayen su fahimce ni kar wani ya zaci kamar ina condemn abin da iyayen mu ke yi ne mhm. kisa so tari mu abin da muka sani ne mhm. ban san gabanin haifo gabanin mu ba ko mu yara ne abin da muka sani ne so diwa in an daura aure an kare mm. in za a kai amarya mm. lokacin aka ajiye ta wadda mata magana ko wannan ajiye wanda aka yi ta mata magana nan ban san yana kan wuce awa daya ba balle zamanin gan da yake so diwa an gwanne ana Allah Allah a kai ta ibadan ta wuce lafiya kan ajiye amarya sai a kai kakanta a kai wasu wafi guda biyu uku wasu zo shi mata magana wasu na nan mun su yi kokari sha kawo tawar mahaifinta shi kuma ya mata magana wasu ma ba ana yi mata addu'a ta wuce ka gani aja ina son mu fahimci kaman counseling nan shi ke nan aka zo ana ke so a yin nan amma counseling abinda mutum da shi shekara ashirin in ba da yawancin da lafiya shekara talatin shekara hamsin da ko wasu iyaye mu da yake an zauna aure 20 years 30 years 40 years 50 years ma an zauna aure abin da ake ayi wanga shekaru ga duka aji shi a zo a zauna eh, wani mintoci kadan wa an yi counseling wani an karantar da kai zama aure duka zama aure duka wannan <laughs> bai yi bai yi bai yi shi sa ni so da yawa kaga ba da results me yasa nake wannan magana ajiya yau arna wata shida wata uku gabanin aure ka gani ko da ma ma'aurata ko waɗanda ke nufin shiga auren biyu ko da ma in suna da suna da aiki sun yi su yi kaza kaza ana samun wani lokuta in ma aje every other day bi ma an je yau gobe sai a huta jibi shi aje aje ne wani babba wanda yake ya kware yana da ilimi yana da sani game da zamantakewa na aure to shi mai nan yana musu nasiha akwai lokacin da zai fuskanci mijin namijin a yi masa nasiha a yi masa magana a gaya masa duk wani ababen da ya kamata mutum ya gane game da aure sannan akwai lokaci ko da yake macin da a fuskanci wani lokaci ba a hada su biyun duka don wani sako na nan shi wannan na namiji ne wan sakuna nan kuma na mace ne sannan wan sakuna nan kuma na su biyu duka ne wannan shi ake yi to abin da ban sani ba nasu ko suna iya sa iyaye ciki amma ajiye mu namu ya kai in dai zamu yi mai kyau akwai lokacin da yake zuwa ya kai wallahi hatta iyayen amarya ko wanda za ta yi auren ga da kuma iyayen ango ya kan su ma a gayyato su domin kamar da kuka sani so dewa ba ba matan ga ko miji nake da problem ba gida ne gida ne ha da aka samu iyaye suna influence auren ƴaƴansu to yanzu yana kai wani lokaci ya kamata a nemo uwa a nemo eh, mahaifi da mahaifiya na amarya mahaifi da mahaifiya na ango ko da ma ƴan ba su cikin halin rayuwa wani ne waliyi wani ne wakili waliyi shine bangaren amarya wakili shine bangaren miji kisan shari'a sau aka jira aure ana ga gaba wani wakili in an ce waliyi masu jimi lamarin amarya kenan bangaren amarya ke ce waliyi wakili shine na miji ya kamata a nemo su ɗan rafa ni shi wanda zai saya mai ɗan wani zai saya mai mishin nan dai ya zo sun ma kuma ma a kansulin su a yi musu magana a sa musu magana cikin hankalin su su gane ajiye wannan yana da taimako kwarai shi sa wannan kansulin ga ina ji mun rasa shi sam wanda ke kokari suna yin shi kuma ana yin shi at the wrong time ba lokacin da ya kamata a ce an yi shi kenan ba domin ajiye cikin counseling ana yi wa mutum counseling a yi wa mutum counseling a yi wa mutum counseling shi shi da kanshi gan kamar abin da aka faɗi mini gaban yayi kuma alhamdulillah counseling ba zai fara ba aje ina wani shimfiɗa ne kamin zo cikin magana ki da kanshi domin wanga duka da counseling ya bar mutum ya gane kamar ai wannan abin ganga ba abin yi bane ba za mu ba zai fara ba kuma ai kullum muna fari annabi shi ma dubin da Allah ubangiji ya ba mu yi kallo mu yi dubi a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi akan kawo mace a kawo mu annabi a ce za ta yi aure annabi mata magana sannan mace baka iya taso ita da kanta ta zo da annabi ta ajiye magana batun go za ta yi aure amma ga kaza ga kaza ga kaza annabi ya mata ya advice ta counseling nan kenan aha to shi yasa kuma Allahu akbar kamar yadda nake fadin nan akwai ranar da wani bawa Allah ya kawo diyansa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya mata magana game da aure sai ta ce kuma tana so annabi ya nuna mata dokoki da hakki hakki aure sai annabi ya gaya mata ya gaya mata ya gaya shi ce ba ta yawa sai annabi ya ce ba ba ta kaka masa mata a sai wani lokaci mutum kai ka ji true counseling shi ganka ba abin da dan shigan nan ba sauki ba sauki bane yasa am I ready na shirya in shiga ciki ko dai a'a barin jin ba kai na wani lokaci kadan ko kuwa barin bari sam mhm. lokaci mutum kai kai amma in dai na zo rana dare daya an daura aure an kare sai ka zo ka doko na ka wurin kakana kaga masu kai amarya ma dole dare na yiwo dole dare na yiwo dole an yara nisa wo za mu kai ta kasuwa ne kada yan kasuwa su su buga ni za mu kai ta dodo wani mhm. kada yan dodo su su buga ni zuwa na anguwan masu nisa nisa da wurin mu inda muke ga a don wannan shi wurin shi na kusa da kasuwa ne a hato ire ire wannan magana shana Allah Allah wuce da amaryan to wanga duka ɗan da muna yi a month two months three months before lokacin auren nan da wasu ababa da yawa ya kwance shi sa ajiya rashin wannan ya sa mutane da yawa ma'aurata an shiga aure ne cikin duhu an shiga aure ne cikin duhu ya sa ana zama auren nan ma ma ba san dokokin ba ba san abin da sa ake auren ba ba san me ake nema cikin aure ba to shi yasa ya sa mutane expectation mutane na aure yayi daban yasa an me shi ya shiga sai ya je ga akasi mana opposite of abin da shi yake kan shi sai ya gan kaman auren bai mai dari shi ya takuru ya masu sai yana son ya bar auren sannan ba bari aure ya bar aure shi wannan ba komai bane shi wannan halali ne ba wani gaddama kai amma bayan shi wani tura asiri wani kare maganganu wani cin mutunci wani aibace aibace wannan ka gan she ya bata abin ga zama aure ya kuma bata kuma zuriya ya kuma kashe dangi so da dangin amma da dangin an kuma an kulla zumunta amma so da wani kayan magana da ya fito baya kan kamar abin ya lalace Allah bangi ya kiyaye mu hadiya aure aure aure farko abin da ya kamata mutum ka sani shine aure ibada ne wannan magana da ga duka shefiya na yi kuma kan shefiya na ga zan zo kan kare magana na aure ibada ne ya kamata musulmi wannan mu gane wannan ibada kuma ana yi ni don Allah ya saka ba don mutum ya saka ba ana ibada ni don Allah ubangiji ya saka ba don mutum ya saka ba shi yasa sakayyan gidan aure hannu Allah ake expecting shi ba hannun miji ba ba hannun dangin miji ba ba hannun mata ba ba hannun dangin mata ba ko da kin akwai sakayya na duniya na duniyancin za a yi wannan babu laifi kuma bai yi za ka yi abu a biya ka ka same shi da sauki <laughs> bai yi bai yi kai ka je ka gaji ba kai wahala ba sai a biya ka bai yi dukkan ma'aikaci ba wanda zai zauna bai yi aiki ba ya kwana abin gaji da wata mu sha za a biya shi a shi haka tankan kenan mutum duka ya kamata mu sa cikin hankali mu kuma aure ibada ne ibada kuma it comes with abin ga with a result result nan kuma nan ya kamata ka wahala sannan ka samu result mai kyau ce bayan mun fahimci wannan shi yasa ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai ya musu magana dai ya ce wa fi bid'i ahdikum sadaqa annabi ce hatta ma mutum ma ya tara da iyalin shi ma ana ba shi lada kamar ya sadaka sabai sun mamaki suna ga eh a ya ce haduna shahwata mutum ya zo da ya zo ga sha'awansa ya samu enjoyment ya enjoy sannan bai wanda ba kuma shi lada <laughs> don sun san kamar su enjoyment bai zuwa da bai zuwa da lada don sun san azumi wahala ne sannan baka lada zakka kafi da kudin aljifunka sannan baka lada hajji ka je kai wahala a baka lada ka kuma kashe arziki ga sallah kuma haka nan shi annabi na cewa wannan ka yi kaza shi kuma baka sai suna gaba a ah, mutum ya zo ya enjoy aka ba shi lada annabi ce eh haka nan ne kuna gan inda cikin haramun ya saka ya samu laifi ya samu laifi annabi shi ya samu laifi ce to haka nan ne kuma in cikin halalin shi ne sallah ban ya ba shi lada to wannan duka ba mu sani ba aje magana na uku shi ke dacewa da ainihin maudu'in mun ga shine yawanci ana shiga aure ne so da wani romo da wani abu na duniyanci wannan kuma babban kuskure ne Allah ban gidi ya magana cikin Alƙur'ani shi yasa cikin counseling ayan gada da zan janga yana daga cikin ayoyin da ke ka bayan alhamdulillah ni haka ba ina yin shi kamar aiki na bane amma da suka san mu kadan na dole wasu almajirai mu in shin zai aure yakan ce malam na samu wata bauyan Allah kaza kaza muna fira da ina so mu zo rinka kai mana nasiha so yau su suna cewa nasiha ne wanda yake shin no kenan counseling no kenan wannan nan kuma shi ce kuma kanwa ta samu miji ina son in turo su wurinka kai musu nasiha to wannan yana da kyau so dewa suka zo muna tambayan mijin nan don concentration na dewa na kan mijin nan ne domin so dewa mu ne ba mu jin magana eh, na san iyaye na mazan da ba su bar ni amma wannan is a fact mazan da mu ne ba mu jin sa concentration yana kan zuwa kan namijin nan ne dewa ina tambayan shi question wani wannan ina tambayan shi question ma da yake yarin da kan taba tambayar shi wannan questions ba to ajiya wallahi so dewa wani tambayan shi questions da irin answer da yake bayar wannan kan kan wanga is not ready wani lokaci kan kan wanga ba correct bane amma ita ga da yake tana zuwa yana bata wani indomie da wani fried rice yana sa balle yana da mota yana sa ta front yana buga wata air condition yana drive music na tashi yana isa da maka aure kenan ba da san kaman bayan aure ban garka ya mutu ba <laughs> subhanallah <laughs> so duk ba aje cikin mu da mishin kan dokin kan engage me shi cikin discussion shi ne kawai nawa wannan ga wallahi ba correct person bane wani wasu na nan muna gaya musu amma na an riga yayin zurfi shi sa yayin ke cewa wai ba auna zurfin ruwa da kafa biyu ka sa guda ne in yayi gan mimi yana yana lumewa shi maza maza ka gudu amma yawancin na an riga yayin nisa wannan shi ce ka oh wani ya kawo gaisuwa na mun sa dai muna son ka zo ka siya to lokacin ko zo mu yi mu fara muku lokacin ni ma abin ganga ni lokacin ina magana ina da wannan nan baka tiktok ba zaka fari musu ni shi daga baya a zo a nuna ka wallahi alazim so da ba mu kira suna daga can anguwan mu akwai ranar da babu Allah na kasa gaya ma yariyan na kasa gaya ma mijin shi na kira rafani yariyan brother kuma yariyan shi na gaya ma na gaya ma ce wani kaza kaza kaza kaza kaza ko wallahi babu Allah ya kokari don ya je ya gaya ma umman yariyan shi suka doke shi maki nake magana ga wawurin shi ya wargaje ya dadi wawurin mm-hmm. ya wargaje ya dadi ran da yake yin magana shi ya ce mini kuma inda sun ji magana shi yace shi bai sa misali wannan magana ba yace amma inda sun ji magana shi da abin da ke faruwa ga abin faruwa kuma ba yi irin rabuwa mai kyau wannan ba an yi rabuwa ne wanda ke ba daɗin gani to kin gani irin wannan kenan kisa wasu na nan muna gaya musu gaskiya hey wance eh, samu lokaci kwa ki study mijin kin ga akwai wanda yazo ina mai magana wallahi yana kuka ya na kuka so da irin magana da nayi musu magana da nayi musu to ba zaman counseling da mu bi wata mu zo mu discuss counseling me ya kamata mi da me muke tambaya mi da muke fadi mi da me ya kamata a sa kan mutum sannan wani lokaci ba sun ba sai a ketare su a ji kuma kan iyayensu a musu magana su da su kan ga su komo cikin hankulan su amma daga cikin ayoyin da muke kan karanta wa mutane shine ayan da ke dace da magana ga Allah bangida cikin suratul nur Allah bangida cewa kamar aya na 32 kenan Allah na cewa wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum Allah ce in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wannan shi ke dacewa da mawdu'in mu ga yasa wannan kawai mai yiwa shine ayan da zan ja mu yi magana kai mutane Allah bangiji ya san kaman ai dama shi ke ba mu shi sa ya riga ya sani wa ke arzutawa Allah wa ke bayarwa Allah wa ke hani Allah wa ke hanawa Allah aje Allah bangiji ya sani dama shi halci mu ya kuma halci arziki mu ko shi ke ba mu arziki ya san kaman arziki kaman mutuwa ne na wani na zuwa da safe ne na wani na zuwa da rana ne na wani na zuwa maranci ne wannan abin ganga ya kamata mu mai da hankali musulmi duka ka sa wannan cikin hankalinka kan mutuwa ne kuma bai da a ni ne babba ko ni ne karami ko kani na ne ko na, a'a kamar mutuwa ne a da zuwa mu duniya shi ke da formula shi ne kakana zuwa farko sannan uba ya zo sannan ɗa ya zo sannan jika ya zo ya sa grandfather shi ya zo kan abin ga father shi zo son shi zo grandson zuwa mu duniya shi ke da wannan formula amma komawan mu bai da wannan formula yasa ana ya barin kaka a bar uba a bar da a jadu a Allah kashe jika yana faruwa ha to yasa arzikin kowa da lokacin da Allah zai bashi yasa kamar yadda yake magana akwai mata da yawa da suka shiga gidan aure da yake sun je ne ana single room ko irin veranda wanda muna cewa veranda da amma yana cewa porch eh. <laughs> ko irin porch nan ba shi amma da yau da muke magana ga su suka yi mashin mashin mashin iyaye na birgima ciki har wasu ma iyaye ma zai ke sufa da manyanci ya zo yanzu na ma ni dai bar ni cikin nima da mamobi da duka wana su saka kai ni gefe da ya bai ga watan na na shi weekend shi ta je ta wala ta futa ta yi wasa da jikokinta sha ko kuma da ita gida ajiye kuma ire-iren wayannan aurayyan na su suke albarka sosai wallahi azim aure kaɗan aka yi kan arziki auren nan ban ce ba shi ba don mun ga mun ga su mun ga wasu haka amma ina gwada ina compare auren da aka shi da arziki shi aka yi zama arziki bai da yawa auren da aka yi shi kan arziki kuma aka yi zama arziki mhm. bai da yawa amma auren da aka yi shi kan da dama dama so da yawa wa'annan auren su aka yi aka yi zama arziki sannan wannan auren ya shi ke albarka ya haifar da arziki ba ina cewa kamar ba a samu wani auren talaka ko da wannan kuke kawo barna bane amma muna magana kan aglabiya har ce aglabi bana eh, da majority bana mus abin nan so da yawa Allah bangiji shi ya san wannan duka shi yasa ne da yake wurin aure Allah ubangiji bai kwadaita mu duba game ga arziki ba sam Allah bai ma sa bai ma sa mu wayan dubin ta wurin nan ba sai da cewa an da ayama minku Allah ce ku auran an hace ayyim gauro namiji ayyim ne da shi kenan ba eh, mace ko ya kira ko tuzuru ko ya su fadima bana wanda bai da miji da wannan mace da yake ba ta mace da ba ta da miji da namijin da bai da mata sai da ce ayyim sai Allah wani ya ce kaman wa an da ayama minku? Allah ce ku duba maza da ba su da mata da mata da ba su da maza Allah ce ku aurar da su ku aurar da su ga horo Allah ban gije na nawo mu aurar da su in sun girma sun kai shekara aure kuma sun dace suna so su yi aure Allah ce wa salihina min ibadikum wa imaikum Allah ya zuba sun bayi hatta bayi ma Allah kin bayi bawa ma Allah wai aurar da su shi na ga da wanda yake kuma wai don so da kudi ko wani abin ganga bawa yana da yana da kanshi a cikin shari'a musulci bawa da abin da ya mallaki duka na mai gidan shi dan kan wannan bawan ga bai da mi bai da yanci shi gangan jikin shi ma eh. <laughs> balle a ce ya mallaki wani mota ko wani gida ko daki ko abin gana amma duka Allah wai ayi sai Allah gidi ya ce magana da ke cikin hankalin mun nan Allah ya ce mu ya sa ke cikin kan mu duka ya fi zama cikin hankalin ya san tunanin mu Allah ya san tunanin mu gabanin ma mu mu tunanin kowa ya ce kamar to arziki fa wata kudi fa sai ce in yakunu fuqara yughnihimullah Allah ce in wa'anda za a aurar da su yau nan in matalauta ne in matalauta ne yau ka Allah ce kara duba yau Allah ce himu zuwa shi Allah bangiji ya wadatar da su dan Allah bangiji mai wadatar mai wadatar mai iko ne wadatar da su da kaka tambayi ya ne ya samu kudin ya ne ya samu kudin Allah ce min fadlihi daga baiwansa shi Allah <laughs> ba ba fadda gare ka ba <laughs> ya ce ba aikin shi ba ba wani wahalar shi ba ba zuwa turan shi ba Allah ce min fadlihi da ba ayanga to inda da ka zo ka zauna kawai nake faɗi na a doki wani two three days a yi muku counseling a muku magana kan ayan ga two three days na bibi in kun zo ya kun samu a yi muku magana wana gobe ba ku samu kun zo ba jibi gata muku zo kuma aka kuma dora aka kuma continue kan wannan kan wannan ayan ga kawai a kewaye a gwada muku ba da yawa don kan ayan ga kawai in na zauna da ma'aurata na yi magana su har one week ina jan hankulan su Allah ce in ya kudu fuqara in wa'yan ga da aurar da sun ga in matalauta ne mabukata ne ba su da abin hannu da shuni kuya kuwa fadi ma'ana hannu su bai da nauyi Allah ce ka damu da wannan yugnihim Allah Allah wani ya wadatar da su wa Allah wani ce min fadlihi yiwo daga shi baiwan shi daga kyautan shi Allah ba wai kaza kaza kaza ana kuma a ah, to ga shi dai samu aiki shi zai kaza kaza shi zai kaza kaza ko da yake wani maza zan kara ba ana nufin 000 bane mana shi ya ya samu wurin kwana gurgudu wani da amare da yake ba waje za su kwana ba ya ya samu kuma akwai abin da da ci ba an ji a je a zo ana bara kuwa yaron ta kwanan yunwa ba akwai mana akwai rufa asiri amma ba shi kwaci an da ce wani duka kudu wannan arziki shi ya zo har a ca ba wani hajiya waɗanda in ma sun san ayan ga ko ku ba su san ayan ga ba amma suka yi aiki da ayan don yawanci sun yi aiki da ayan ga ba su san ayan ga ba ne bi ma'ana akwai yawancin da suka yi da suka auri maza kan Allah ka maka ba ni Allah ka maka ba ni kin Allah ka maka ba babu amma babu amma su da su aure su haka ne ne akwai wanda ma su suka ba da sadakin suka aure kuma ana zaune lafiya eh. akwai shaka ko muna da labarin wasu ma wasu ke arrange ma yo akwai matan kwarai wo in ka yi aka yi wadannan kuma eh. an yawo ana magana eh, mutane na da ban tsoro abin da aka ce abin da aka ce mutum abin da aka ce mutum to aje kin ga maganan ga yana daga cikin maganan kun da muke muke counseling da shi kan ajiye suna bari mata da yawa suna so su yi aure la'alla mai shi da shi suna so su su zo su help su yi aure amma an yi an kare ya zama magana ban ni ba kwaji hafsa na da magana ai na saurara ajiye ta yi ta abin ai ko da matan da ake ban jami'in lefe ne akwai wasu na nan sun wallahi kuma so dai wannan Kar ai me shi wasu na su aure suke so aure su suke so shi yasa duk wani abin za ta yi ta dai gan kanta gida aure da bai gagare to kaga Allah bangiji yakan azo yakan ba dama ya ba hagu wani lokaci ya bar ma daman ya ba hagu Allah na yin duka shi yasa wani lokaci kaga mace tana da abin amma ba ta aure kanta haka ne ta da arziki ta da ikon ba ta aure kanta shi yasa tana da taimako ya so ayi. kuma so dewa wanda suka yi haka nan ɗan dai ba sun gamu da miyagun maza ba da wasu mazan nan mu muke da mu wasu ba mu ji magana ba mu tsoron Allah amma an aka gamu da na kwarai wallahi matan gashi ta zama mai kaman zinariya shi da kanshi yana kunya a ce ya walakanta ta in rage ranta ya bata don in dai yana mai zurfin tunani da kuma kamar yadda mai tsoron Allah ne yana ga matan ga kaman matsayin kaman dai uwa take gare shi yani ma'anar magana na darjanta da matsayinta da farlanta wurin shi bai yadda ya gan bacin ranta ta rufa mai asiri babban asiri very good ko karshe karshe karshe karshe hajiya ire-iren wa'annan matan su ki cewa alhamdulillah nan duniya sannan je lahira kuma wadal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila amin Allah ya bangije sa haka yasa hajiya daga cikin wannan shegan yau an zo an yi aure daki dakin da yake zauna me yuwa ma an hayyafa wai saboda yau wani rashin fahimtar juna ya zo kaɗan ba zama kuma sai asirin ɗaki sha fito da shi har ma na ji wai akan video ma ko video aka aka she ana she ma duniya wa duba dakin da aka ajiye mace maganan ga yayi yawo ba abin boye bane shai na'am na'am yayi yawo ya kai ta turai ne mm. ya kai ta turai ne mm-hmm. ta je ta yi abin da bai dace ba she yan uwanta wanga abin kunya in sarof su su zo su kawo kansu kasa mm. shi suka yi video wai ga dakin da kuma dakin da ya ajiye tan da shi hmm. suka zauna suka hayayyafa a haifuwa ma ya zo sun hayayyafa tana zaune kuma ta fito waje tana shiri tana komai tana komai shi ya mata hanya kuma ta je turai turan ne ta je ta afka ta je ta bi wani she su da ita da kanta za ta tona ma kanta a cikin. she ta yi video she video ya fito waje da video ya fito waje mutane na magana hmm. she ita yar uwanta kuma ta yi video dakin mijin ta yi kowai ga dakin da aka ajiye kanuwanta ya da ya ba duban watun daki ma tun abinda kanuwanta ta yi kawai ake fadi wato kanuwanta ta abin kirki amma ta tabi ta je tana bin miji kan tana da aure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai da video daki ayyo gaskiya ne eh, in aka ce karshen eh, duniyan nan eh, mun ga mun ga kala kala kala kala kala kala mu da Allah bangi ya sare mu sare zuriyar a aje zamanin ga abin da ke faruwa yana da ban tsoro wannan ma muke ji kenan wanda ba mu ji kuna fishi ban tsoro Allah bangiji zai kiyaye mu ai wannan kuskure ne yanzu akan ga yaran ga an sai musu zagi kenan har duniya ya tashi ko kinga bidiyon ga ya baki maki 20 years to come eh muna da rai ko ba mu da rai muna nan ko ba mu Allah ya sa lokacin da muna muna nan an fito da shi yayi magana to cikin yaran in akwai mace in akwai mace magana ya zo magana ya zo eh yaran akwai mace cikin mace da namiji ne ma akwai mace ciki ah, to Allah bangiji ya gyara amin wata na ai an tambaye magana wai kun ya riga kaka ko kun ya eh, girme ya girme kaka su suka tora ma kansu eh kwarai kuwa shi yasa an tanye su kuma tona da yawa ai kamar 10 years time 20 years time ai magana ya shiru mm. amma an wani je a diyan wada a diyan wani ko ko diyan wacce an ce oh manta ko kaza kaza ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wani uba na nan ya iya hana auren bauyin Allah ga so da wannan kuma ya yi kuskure ya yi kuskure ba so da irin wannan abin da ya faru nan aikin ga muka yi hospital so duk ana yi tambayan ka eh, cikin gidan ku akwai mai diabetes akwai mai ciwo kaza akwai mai ciwo kaza misali Allah ya saka miki iyal shi na ya wuce ya kira sunan ciwo amma ana yi tambaya akwai mai ciwo kaza a ah, to cikin kakanni ka fa cikin gidan ku fa kaza kaza fa ana yi tambaya irin irin haka nan me yasa saboda kaya ka gaji wannan exactly to da haka za mu tafi takaitaccen hutu idan muka dawo shi mu dora daga inda muka tsaya insha Allah dai eh, ne a ah, ko kana magana ina saurara ba ba ni can tambaya ba ni da lokaci da na yi tambaya a kan zai yi tambaya da zan kasa ba da ah, zan tambaya da

To, alhamdulillah kun da ji Shehu Ali yana taimakawa kwarai-kwarai da gaske wurin cututtuka kamar yadda muka ambata kuma likita ne na gargajiya wani bukata ka iya kaje ka ga Shehu Ali insha Allah domin ya taimaka maka insha Allah. Wato masarautar Fulani na Greater Accra wato ɗan baki Royal Family suna munnan bukin zagayowansu na masarautarsu na shekaru ɗari. da wato da aka yi daɗi bayan haka kuma za su yi naɗin fadawa in Allah kai mu rai da lafiya sabon mako za a yi naɗin fadawa da dama hajiya laila dai ita aka ba magajiyan wato wannan fada akwai sunanaki da yawa gaskiya ba za mu yi ambata ba akwai gimbiya akwai ga sunan dai da dama insha Allahu an yi naɗin ranar lahadi mai zuwa za a yi daga kaulin karfe goma na safiyan Allah kai mu kowa ya halarci wannan taro da za a yi na naɗin fadawa da kuma wato murnan cika shekaru ɗari na naɗin sarautan wato ɗan baki royal family kenan ana gayyatan kowa da kowa da ya halarci wannan taron insha Allah. a ah, sanin wanda zan yi kenan kika yi oh shi ke eh akwai hajiya fati jakadiya akwai umma na amarya wanda taularuwa da dai sauran ashiya ita kuma ah, a ba sa sunan ta ciki oh, to shi sa ina jin to sanarwar da muke da shi kenan shi kuma in Allah ya yarda sabon mako kamar yadda kuka sani Hajiya Fuse Star Connection, Hajiya Fuse da take Accra Girls. Allah ya da tana gayyatar kowa da kowa musamman 'yan Star Connection. wurin auren da za ta yi daga tuba in Allah ya kai mu sabon bakwai wai ran ladi kawai take gayyata daga tuba moving house tana kallon moving house insha Allah shi sa kowa da kowa ya halarci wannan wurin Allah ya kai mu rai da lafiya she har ila yau insta connection su hajiya na god hajiya samira na god hajiya alito eh da mun su mana kenan hajiya bukurte suna gayyatan kowa wurin auren da za su yi gobe insha allahu ana gayyatar kowa da kowa da ya halarci wannan aure ina ji sun yi shi daga Wembley Madina kenan ko to Allah ya kai mu game da wannan na da hajiya safiya mikroni eh. ita ce uwar magaji kaka ke a uwar laila ne eh, sa ta eh, zama uwar magaji tana gayyatar jama'a duka baki daya sannan kuma eh da ta ajiye sandar da saboda ajiye amina guntuwa da ta cokunta ajiye amina guntuwa eh da su aba ajiye amina guntuwa kin bari ajiye hafsa ta zo tana zagi ajiye ajiye eh na ce eh? ta je ya na laji mikroni na gaisuwar ka na to sai na ma ajiye alhamdulillah eh bari mu sai na bismillah na surun tambaya na eh. na ba ce dai wani tambaya eh ba ka ganin cewa wani sayin ƙarya mm. da kyalkyalin duniya mm. shi ke haifar mana da haka kamar yadda ka ɗauko magana cewa namiji in za shi nema mm. ya je da mota mm-hmm. ya je da ita papaye ya je da ita wani ne shi sa tana gani cewa wannan kyalkyalin shi isu kuma yaran matan wasu na nan kwadayin duniya mm. ko kuma iyayen kuma kwadayin duniya wani na nan ma matan na kusa da kayo amma sai ka sallake ta ka ce a'a ga wata kuma watakila irin rayuwa yanayin rayuwa kuma na kawowa mm. irin lifestyle da me shi take ciki mm-hmm. kana gani ire-ire irin waɗannan kake so amma wata na nan ɗaliba ce kaza kaza kana gani a'a wannan wai kolo ne ido ta bai wata ba eh, eh. <laughs> ada kata wannan wannan kuma isa contributing factor bi mana wannan kuma yana daga cikin abin da ke haifar muna ire-iren wa'anga eh, matsaloli a cikin eh, cikin anguwanninmu a jakin gan farkon kin ina cewa kaman in aka sa ta mota aka buga mata condition sai tana zato kaman wannan abin ya last na farko akwai wanda yake mai shin gaskiya yana da shi ne kuma yana da niyan ya ci gaba da yin haka amma da yake arziki bayarwan Allah ne ko kwacewan ubangiji ne in Allah ya ga dama a wayi gari kan kamar Allah bagiji ya karbi wannan nan kuma aje nakin nan kuma kenan shine wannan dama kar ya arziki ne me shin nan propaganda yake yi akwai maza ma da ke zuwa da su je neman mace ba shi suna haye mu suna karan mota mm-hmm. eh. a zo a yi war war war war kina hanka ban balle in me shin na da iko wara abu karan yau ya kawo mota fari gobe ya kawo mota baki jibi ya kawo mota ja haka ne ya kare kuma ya eh, kila wanke wanke eh ko gyaran lori ko mu wanke lori akwai su da yawa daga <laughs> wannan nan shi da ke zo ya bi mu to amma an jira kin ga through counseling dukan ga an ya tambaya question kuma da bayan Allah aure abinci kiwo haka nan ne wallahi abinciki abinciki abinciki ba yana da matuƙar muhimmanci wannan nan tana tana tare da samari an kai kusan shekara ɗaya amma an ka tambaye su menene kaza menene kaza shi bai sani ba bai sani ba ko ko ita ta sani ba kaga kin ga babban problem kenan to wannan shi ke iya kawo sai ka gan kaman bayan an yi aure an kare shi wasu ba na fitowa wasu ba na fitowa wasu ba na fitowa amma ka gani in dai mace kika san kaman na yanje aure yau akwai sanyi gobe zafi ya so na yanje kuma yau akwai zafi gobe sanyi ya so in ka gane kamar rayuwar nan kamar yadda kai kanka kenan wallahi ajja kin yake tashi lafiya ke da safin ga da muke da lafiya mulkin wazo na alhamdu ka rabu lafiya wala an jima dan shi da kama kama mm-hmm. to kaga ire ire wanga duka muna bar suna muna ana ganewa kamar hey ai ke kike tafiya kika zo nan ko ina tambayan ta ce eh in kika koma gida aka ce ka warakan ga maranci kan ga kin koma ga Allah akwai mamaki ta ce a'a shi ce mata kwanto haka nan ne kin ga yana kika aure shi yau da shi ku zo nan ga kuna dariyan nan kun ya gobe kan ga da shi kuna rashin fahimtar juna amma wurin ki ya bakin ki mm-hmm. ki tuna da jiyan kar ki tuna da yau ki bana ki tuna da lokacin da ke shi ka fara da akwai dadi kada kar ki tuna da yau da akwai fitina me yasa ake wangar magana so da kar wannan kin san wani yayi fushi yanzu ga shi ta da abin alkhairin shekara goma da yau so shi na so ya ce ya faɗi komi abin da ke faruwa kenan mm-hmm. yan ba duk yanda aka yi tun da an yi an yi hankuri an zauna cikin irin wannan dakin da kika nuna nan mm-hmm. kuma har aka hayyafa daya biyu mm-hmm. don ka an taba enjoy an koya da an taba fahimtar juna kadan aka taba kuma enjoy kadan me yasa ka manta da wangaru kai zo ana fito da bidiyon daki ya da dakin da ke da mijin ke kwantawa kuna yani eh, kuna zamantakewa na aure mm. kuna alakan ma'aurata har haihuwa ya zo nan mini yau da zo a fitar wannan abu ana nuna wa duniya ba wai kun faɗa ba ne an je tu ya kai ki turai lafiya lafiya me yasa ake ce ma wurin bedroom dole mana ka gani ko wurin sirri kenan hatta ba an ka samu ba kowa ke kawai yana shiga wurin ba she me yasa yau kai da kanka da ka zo ka tallatar wannan waje to kinga ire-iren wannan duka yana bata mana mutuncin mu yana zudda Eh, albarkan ƴaƴan da aka samu wata rana ma ya yi musu zagi ya dora kan yaran wanda yake yaran su wasu sun gari ba na bismillah mm. abin ban kai ita yarinya yanda muka ga bidiyo ba ita ta nuna ta ba kan ta ya aka yi suka samu asesin ɗakin wannan bawan Allah mm-hmm. har suka zo suna yaɗawa cikin duniya mm. sannan kuma da aka yi ruwa wani lokaci aka yi ruwa shin tun tana na aka yi ruwa ɗakin ya cika har ta ɗauki bidiyon ta aika ma yan uwanta sannan yanzu da ba ta nan ta je tana tare kan bidiyo ita da wani tana nuna ga ta nan da wani sannan shi wannan ma da take bata ba mutumin banza ba mutumin banza ba ne me jihadi ne na zango kin gane me jihadi ne na zangon nan shi yau ya aure ki kuma ba yariyan a ba yariyan ba ya je ya dauko ki wani wuri a ganiyan ne ya dauko ki kuma abin da kai cin hajawo yariyan kuma shi akwai wata da naga bidiyon ta wai ta yi mai magana a lokacin mhm. kada ya aure ta mhm. saboda sun san yanayin rayuwanta mhm. sai sa na kawo cewa wani lokacin wani abu ke sa ka je ka yi wani auren da bai dace kyalkyali hmm. kin gani a lokacin kyalkyali ya kyalkyale shi mhm. eh, eh. eh ah. kuma irin shigan yanayin watakila rayuwar shi yasa ya je aure ta amma ya aka yi ta eh, bidiyo ruwa aka ɗauke aka ce ga bidiyo la'alla ƙarya ne ba dake shi ba an yi ruwa ajiya an yi ruwa hmm. ruwan wanda muke magana ga ya yi ginin shi fa ya yi ginin shi an yi ruwa ɗakin kuma sheik yin guwan ruwa dole ka yi sunan eh, eh, wanga a sunan eh, waterbed domin waterbed ko da ruwa shigo taba bai batawa to wannan duka an zage shi da shi ruwa aka yi shi suka park su suka park kayan su ita yar wanta ne ba uwa da uba da fa wanda suka ta video uwa da uba da ya ta yi wannan suka park kayan an yi ruwa ne irin ai flat shi ita wani gida take eh ai ko new town ga da muka zauna shai a ita wani gida ta ita ita wannan ta ban kan ba ko ta aure ko bata kamar bata aure ba tana wannan ga new town da muka zauna ai flat ruwa ya shigo muna daki wani babban ruwan da ya shigo kowa shiwa mu fafa ka kaya kila kana so ka gwada bani I record for future reference ta mm. ka record ka ajiye kila ma da ta yi wannan abin tare suka zo kina kwana wannan dakin kanuwan kenan eh kila wannan dakin da bai da kyau kuma ciki take ta yi shiri ta fito ta fito tana walkiya hmm, a yare shi mun da aka fi mu kawai da akwai gado ana kawai tintin tintin wannan <laughs> kana kai mu fanki ba ga ka shanu na ah, ka shanu ku eh. ba ba kauye ba ma <laughs> duka ma an kwana kan tintin ah, a mun da muka fito mun da muka fito eh, mun shi cikin binni ma an kwana kan tintin to ka yawa an kwana kan tinti amma da Allah ya tashi azurta wajen azurta baki san ma inda ko da bai yi ginin kan shi ba mm. baki san yanayi inda Allah ya sa kin ga inda take daki gudan nan da mm. Allah dadin da take ji wani mai manshin bai jin wani kwarai kila kai kana gidanka kana manshin magana da kike fadi cikin jin dadin ne ai ya kaita ya kaita America kana jin dadin ka wani na cikin single room shi da mijin shi amma sun fi ka enjoy She ki zo kina tona ma kanki asiri ki wanga abin kunya. Jama'a za mu ba ku dama kuma ku shigo cikin gida 0302264267 magana nan ma ba damuwa. In abi an continue ne ba continue amma wan ma ya wadatar. 0501394487 ku shigo gida mu da ku mu samu tattaunawa insha Allah. Na'am. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Naam, Sheikh. Sheikh. Eh, Sheikh. Eh, Sheikh. Metubani. Amin, Sheikh. Naam. Naam. Allahu akbar. haka nan ne ayo haka nan ne mm, mm, mm. haka ne Amin. Não. Não. To, insha Allah. Mana sai hankuri. Ya hankuri mu na ji Ali Babatu. Ba a bai sa ji Ali Babatu rasu ba.

haka ne kana ji alhamdulillah shi ne? Ah, to yi magana ne tintin hmm. haka nan Amin. Amin. Hmm. Hmm. Haka nan ne, kara da kiyashi. Amin. insha Allah to sannu ka ne na wa alaikum assalam salamu alaikum na lafiya lau alhamdulillah na yana gaida kai Allah amin haka nan ne haka nan ne mhm. baka kira sunan ka ba amma ka gaya mana da babanmu <laughs> to to mun gode kwarai salamu alaikum na'am to ta kenan eh don kai gun kake ansa sallama guntu muna jin ka

ya rufa asiri to kaji ko hmm. wayo mhm. hmm. har yanzu bai fito ya yi magana ba bai ce komai ba kuma yana cikin jin dadin shi shi ma bai son ta ah. bari mu <laughs> mu doki kira be biyu mu dawo cikin gida na salamu alaikum na na to malam Allah ya kiyaye ka amin To, insha Allah, Malam ya baka bayani, bari mu doki last call mu dawo cikin gida. Salamu alaikum. Wa alaikas salam. Na'am. Amin. Na'am. Hakan mun gode kwarai lokaci shi sa mun yanke magana ka yi hankuri mu ɗauki tambayoyinmu na farko wai shin an ya kabi wato sada ya ya kabi sada shi da gudu ah da res. da gudu ma tunda da tafto ce ba da su da abin gari shi kenan shi da bai sadakin shi ko ga wanda ya kale mata sai da wahala ya shari'a musoci muka ga mai na amma in ya manta an ta ma eh ya ya ya shi shi ya fi ba ko ko kudin da ya biya mata ta je America ba ya abin To na biyu kuma wai wani ya zo neman aure ba yariyan ba ta da hali shin ya yi faɗi. Kwarai kuwa mm. ai kin san zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm. akwai ba ba ya alana mata Fatima bintu Qais. Mm-hmm. Annabi na zama shi ta zo shi ya Rasulullah akwai su mutane guda biyu dukan kuma abokan nan ka ne ba na sahabban ka ne. Wan wai na so na wan ko wai na so na sunan guda Abu Jahal mm. sunan guda kuma Muawiya. Abu Jahl wai na so na da aure Muawiya kuma yana so na da aure. Annabi na zo kansu ne kenan. ko ya Allah bata jira ranar aure gare waye zo tana ko da dirin da aka yi ta gidan miji tambayi ba ina fata mun fahimci she tattama duka kuma yadda fara nace kamar yadda na fara tafiya da da magana iri iri mun maganganu da zan kawo misali daban-daban daban-daban amma zan kawo ga kawai sun lokacin mu sai ce annabi wa waina suna waina su Abu Jahl da Muawiya annabi cikin su hagan dan aure sai annabi fara koro musu yace kin ga wanka zanga shi anushi na da karfi anushi bi bi bi ce da yali eh wan kuma me duka mata ne ai gwamma ta zauna da wanda bai shi annabi ya hana ta aure su bi ma duka annabi ya gwada mata wanda wanda ya ta aure shi Allahu akbar kaga ni ne haka nan an ce eh, malamin ga gulman shi eh. amma shugaban halitta yayi ire irin su kenan to ajiya hafsa magana ah, kina karshe ba tun kansilin da haka eh batun counseling yana da eh, gaskiya ba ra doke shi kamar aiki na na yi bane mm. amma muna da ina da office makaranta daga makarantar mamobi an wani zo haka nan dai nakan take advantage musu magana dai a ban doke shi kamar aiki na ba wanda ke so alhamdulillah duka hidima addini kenan ba mun taimaka shi akwai wani magana da za ki na eh, ina ga gaida eh, wato kin ga na da ya ku addu'a da zaki abi ki ma baba baban Fati yaya na bai ji dadi ba baba da kuma ba to ai muna addu'a ah, aha oh. yaya muna addu'a mallan sofo eh shi ba to iya addu'a <laughs> yi addu'a ina so yi magana saboda na da da ai na sarautar nan me za ki yi don ni za da don ni ne sarauniya eh she sa an ba eh. wallan bari mu yi magana mu da ke zaune a ah, saya kin ga farko sarkin mijina ne wazirin ma mijina ne she sa su duka suna karkashi na eh ajiya fati ya kadiya mata mu di ba ku fe Allah ya kiyaye mini su duka da dada su Allah ya sa mu dace amin su ma eh. ne. shan ki mai addu'a eh yaya na muna roƙon Allah Allah ya bashi lafiya Allah ya tare kafa da shi gaskiya bai ji dadi ba kuma bai yi sananni ka dama Allah ya kawo sauki Allah ya kara masa lafiya. Ni ma yaya na na ciwo ajiya yan na suwa mata addu'a ya san to Allah ya ba ta lafiya. Allah ya ba ta lafiya. Masu mai sunan ta ba ma ajiya liman wali Allah ya da ka ta da ka. Mai na ta duka Allah bangiji barkar da su barka alqur'ani mai girma. To bari maganar mu na karshe ina gaida sarkin Adarawan Ghana Alhaji Dede dan Marayan Zaki da dan shi dan dan Marayan Zaki kenan. an gaishe ka sa'an nan kuma ina gaida yayana alhaji ododo ina gaida shi to yi eh, gaisuwa sarkin fawon gana ba ku kai mai gida na eh alhaji zakari tsoho ga gaisuwan ka na musamman eh kai ne gaba kai ne baya ma ajiya rabi oxford kin manta ah ina gaishe ta Allah ta ai tana mata friday <laughs> hajiya madinatul munawwara mm. ajiya eh, jami'in english ina gaida ke hajiya salah na shi jiya ranar na gamu da su ni ma iyaye nan ga Allah kiya mana su sannan kuma hajiya mai dare gidan bade na Allah oh. kiyaye mana kiya karshe malam Musa mai hula saddaunan nima na gaida kowa da abin magana eh maki abin magana kenan maji oh. <laughs> hafsa na muna je kamar yadda kuka sani hajiya fusi na gayyata har ila yau insta star connection in Allah ya da next week eh, daga kasuwa kenan tuba